يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما حكى شيء بنكرتم نبي بير آيو القرآن من جرما أولا وتا من البركة رمضان muna nan cikin suratu yusuf sura ta goma sha biyu a jerin surorin alkur'ani a yau sha biyar ga watan tara shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan aya ta 35 zuwa aya ta talatin da kamar da muka saba kafin bayani a kan ayoyi kan saurari zuwa aya ta talatin da takwas kamar da muka saba kafin mu fara bayani a kan ayoyi mukan saurari karatun bakin su malam musulmi

ودخل معه السجن فتيان إنا بتأويله إنا نراك من المحسنين يوما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى ذكي سوى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين لا يسجننه حتى حين ma'anar wannan aya ta taƙaice Allah subhanahu wata'ala yake cewa kuma badalahu sannan ya bayyana ga sarkin masar da abokan tafiyar da shugabancinsa ko abokan shawararsa cewa su sanya nabi yusuf a cikin kurkuku yausa suka yi wannan min ba da mara'awul ayat bayan ganin dalilai ganin idan da suke nuni a kan kubutar annabi yusuf da kamiyarsa daga abin da aka neme shi zuwa yaushe suka tsara daure shi a kurkuku allah ya ce hajjahin har zuwa wani lokaci da ba a ɗeba iyaka gare shi da ba a iyakance ba ilahin har zuwa tsawon wani lokaci da ba a san sanda zai ƙare ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi. allah mai girma ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana labarta mana cewa sarkin misra da shi da mashawartansa bayan sun ga biyar dalilai dalili bayan dalili hujja bayan hujja akan tabbatar da gaskiyar annabi yusuf da kamesa daga abin da aka neme shi yi na lalata na zina da matar wato sarki da kuma tabbatar kuskuren matar sarki kan cewa ita ce ta nemi a yi zina da ita wanda suka haɗar da shaidar da ɗaya daga cikin danginta ya bayar bisa dalilai na zahiri da aka iya gano yiwuwar ita ce ta nemi a lalata da abin da ya shafi yagewar rigar annabi yusuf ta baya da batun ita da kanta an zo lokacin da ta bayyana a cikin ayarin mata 'yan uwanta cewar ita nemi lalata da ita yake kuma idan har da yi abin da take nema ba to zai fuskanci wulaƙanci a rayuwa mijin yana tare da waɗannan abubuwa bayan duk sun fito fili an gan ga dalilai na gaskiyarsa da su daga abin da aka zarge shi da shi ga dalilai da hujja na cewar matar sarki ita ce akan rashin daidai ita ce ta kuskure to sai kuma suka ga cewar kai fa abin nan zai fa ci gaba da reshi da yaduwa da ɓallo rigingimu yanzu da jama'ar gari da masarauta an yi cik daga abubuwan da aka saba gudanarwa gari ya ɗauke min babu abin da ake tattaunawa babu abin da ya ɗauke hankalin mutane irin batun matsalar da suka tsakanin annabi yusuf da matarsa to al'amura sun sauya sun zama wasu iri wannan ya sa sarkin masar da shi da mashawartarsa suka yanke hukunci akan cewa kai yaran nan fa ya tafi kurkukun nan shine zaman lafiyar shine maslahar mu shi ya fiye mana sauki in ba a ganinsa a cikin gidan nan ita wacce matsalar nan ta faru da shi za a samu a abu jama'a gari ba ma a samun wani abu na bayani yanzu mai ke faruwa da yusuf a cikin gidan nan an sauya masa fuska ko ba a sauya ba Yan cikin gidan su ɗauki magana su kai wani guri ba su ma ga abin da ya bai ma faru ba bari a ɗauka a kai wani guri sau da aka sarki shi kawai abin da ya kamata a je a garkame annabi zuwa wani lokaci za a kulle shi shekara nawa aka ɗeba masa ko watanni nawa ko sati nawa a ya je zauna a ciki a game zai biyo baya ba lokaci da Allah subhanahu Ta'ala, ita wannan aya ya buɗe ta da cewa sun mabadalan sannan ya bayyana gare su suwaye to a daidai wannan gaba malaman tafsiri kamar muhammad bin ali shaukani Allah ya ji kansu da rahama yake cewa cewar da aka yi badalahu ya bayyana gare su imma dai ana nufin sarkin masar da shida waɗanda ke tare da shi na mashawarta ko fadawa ko kuma 'yan uwa da abin da ya kama da da haka ta bayyana gare su cewa su sanya kawai annabi yusuf a kurkuku bayan ganin dalilai da hujjojin tabbacin kame wasu da su da kuma kuskuren matar sarki sai kuma suka aiwata a wani kuma bayanin na malamai kamar dai shi muhammad bin ali shaukani ke cewa ko kuma ciwon da aka yi ya bayyana gare su ba wasu ba ne sarki ne kadai tak ya bayyana gare shi a babu abin da zai ba shi zaman lafiya akan kan matsalar matarsa da wannan yaron na gidansa illa ya raba tsakanin su zama inda take daban inda yake daban bai da wani guri da zai kai shi da ya fi kai shi kurku ita ta ji cewar abin da ta ambata tun farkon nan an yi shi kuma eh, huta da abin da zai fuskanta a cikin gidan na tsangwama jama'a gari a sami labawar ce kucin da ake ka ce su da yiwuwar sarki shine kadai ya ga dama ya yi haka me yasa aka ce to da mabadalahu aka ce ya bayyana gare su kai ka ce wasu adadi ne malamai suka ce an faɗi haka ne irin salo da ake na magana na girmamawa ga masu sarauta sai ka ji an zo an ce gwamna ina cewa mun zartar da kaza daga yau kaza kaza kuma shi ne zartar harshen ta ma ko majalisa ba a kai magana ba ko sarki rika cewa jama'a muna sanar da ku kaza kaza kai da suwa shi kaɗai ike sanar da ku an gani magana ta ta cewar babba ne yake magana daidai yake da al'umma to malamai suka ce da yiwuwar wannan da aka ce kuma bada min ba'di ma ra'aw al-ayat ana nufin sarkin ne shi kadai sai ga babu mafita a cikin al'amarin nan ko maslaha illa ya raba tsakanin matarsa da yaron gidan a kai shi kurkuku a aje ta ji cewar eh an masa wani abu da zai wulakanta tunda ta ce so take wulakanta to ga nan an yi masa ya wulakanta sai ta kuma a samu daidaita al'amari da ita a cikin gida sannan kuma ya gunguma da abin da ya shafi shari da ake yi a gari a samu lafawa don ya samu damar tafiyar da mulkin ƙasarsa da al'amuransa cikin sauki sannan bayan haka cewar da Allah iya subhanahu wa ta'ala ثم بدا لهم من mara ما ayat الآيات لا يسجننه a wannan gaba na cewar za su wato an sa shi a kurkuku hatta hin har zuwa wato ainihin wani lokaci da ba a ƙayyade ba malamai suke cewa i eh, abin da ke akwai duk abin da aka rasa dalilan sa ko dalilan cewa wani abu a kansa to aka manta da shi duk abin da kuma aka samu dalilansa to akan ambace shi a yaƙa shi me dalilin sharida da ake wa mata sarki da yawo da maganarta da gulmarta da tattauna abin da ya faru ganin ana ganin gittawar annabi yusuf har yanzu a cikin gida jin cewar har yanzu da matar sarki da yusuf ba guri guda fi saboda haka to za a daɗe ba a daina wannan magana in ma wancan an ya wuce sai ka ji ana ta to wai yanzu ya ake ciki ba a sake samun wata matsalar ba kuwa an fahimta ko saboda haka to idan akwai dalilan afkuwar abu to ba za a daina magana idan kuma aka rasar da dalilan afkuwar abu to sai ka shuru an fahimta ko to wannan ya sa sarki duk da shirkai in muna so abubuwa su koma yadda suke a cikin da al'amura na gari yanke wannan matsalar kawai a raba tsakanin yusuf da wato masassarci su zama ba sa gida guda a yi abin da take ganin wulaƙanta ne a gurin su saboda tashin ta ya wulaƙanta sai an sa shi kurkuku tun farkon maganar nan ta ta faɗa ko bayan aka aka ba in ba hakan aka ba ba za mu zauna lafiya shi a wahale mu a wahale ita a wahale jama'a gari a wahale an fahimci bayan to sai abin da wannan aya take koyar wannan aya tana sanar da mu wasu lokuta masu mulki masu sarauta masu wato ainihin madafin iko a hannu suna iya sanya ɗaya daga cikin waɗanda suke mulka a kurkuku don maslahar kansu ba don ya cancanci shiga kurkuku ba an fahimta ko shi ne abin da ya faru da annabi in dai laifi ne yake sa a kai mutum kurkuku to da ba a kai annabi su dan bai fi da ba a kai shi to amma me maslaha ta gidan sarki ya zauna lafiya jama'a gari a samu lafawar al'aban da yake faruwa a cikin gari a kai yusuf kurku to ko ku kai mana shi kurku saboda haka ganin mutum a kurkuku ba shi ke nuna ya yi laifin ta shiga kurkuku dan mutum yana mulki ya kai mutum kurkuku ba shi ke nuna cewar a matsayinsa na mai mulki mai bibiya al'amuran jama'a ya gano wanda yake abin da ya dace da wanda bai dace ba bai zama lallai sai wanda bai dace ba zai kai wannan mu yanzu zanau ne jiyau ne idan aka ce zaɓe ya taho wanda ake tunanin za su ba da matsala a zaɓe ko an su da abin da za su ba da matsala ko ba gansu ba sai a tattare su a kame a je a rai saboda a yi zaɓe a gama lafiya ko ana yin wannan a ba maganar zaɓe ba ne gari ya ki zama lafiya amma da wane da wane da wane da wane da wane ana ganin yawan kai kawon a wannan guri an rasa gane da suke kulla kawai aka ce ko kusan kato mana mu dan ajiye su zuwa lokaci mu gani za a samu sauki ko ba za a samu ana ga an zama ka ce haba ba banza ba ko saboda haka ba kowane lokaci ba ne sai bi ya kan kama an gane an kai da shi sannan za a iya kai ka kuku ba su shugabanci irin wannan yana faruwa ne sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa sanya mutum a kurkuku ba tare da iyakance lokaci ba da ɗaɗɗan abu ne da ake yi ba yau aka fara a ce an kulle shi iya rayuwar ko to wai san sallar zai mutu da ya san to da ka ba iyakance lokacin an ya ce zuwa mutuwar mai wa ma wanda ya kai shi kurkuku zai riga shi mutuwa an fahimta ko suna ka to ko ga shi ko kuma ga yana kawai a bashi da ganin zuwa ga yadda al'amura suka kai. ba san iya kashi lokacin da al'amura za su daidaita Suna da ka sanya mutum a kurkuku da yankakken lokaci ko ba da yankakken lokaci ba abu ne da yake faruwa tun da can ba su yanzu ba haka ta Allah subhanahu wata'ala ya فدعا معهم نجنا بتأويله إنا أراك من المحسنين ما شاء الله الله سبحانه وتعالى استجاب لأمر تعمل السيور ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين معنى وانا آية أتقيتي Allah yake faɗa mana cewar sai aka garka ne annabi Yusuf me yake nuna haka domin a ayar Allah ya fara cewa wa dakhala ma'ahu sijna fatayan sai wasu samari biyu wasu ma'aikata kuma bayi suka wato ainihin shiga kurkuku tare da annabi Yusuf sai suka shiga kurkuku tare da Yusuf to kutun da suka ku shiga kurkuku tare da Yusuf shi ma ya shiga saboda haka ana gaya mana sai annabi yusuf da shi da waɗannan samari aka yi kashifin ranar shigar su kurkuku ya zo lokaci guda to bayan sun shiga kurkuku allah yake ambata mana cewa ɗaya daga cikinsu ya ce da yusuf alaihi salam inni arani a afiru hamra na yi mafarki na ganni ina tatacciya ina matse inibi ko waninsa daga cikin abubuwan da ake iya samar da giya da su don samar da giya wa ƙanan akaru ɗayan kuma yake ni kuma farkin da na yi inni a rani ahmilu fauka ra'asi khudran tahmil sa'akulu tsairu min ni kuma gani na ne a mafarki ina ɗauke da gurasa tsuntsaye na ta bi suna ta caka sun ga abinci kaga tsuntsu yadda yake da rashin yadda da mai iya farautarsa aka ce saboda ka ɗau gurasa ka ɗora a kai rikabin ka zai tsatsada ai sai dai mafarkin an fahimta ko saboda haka ita shi a mafarki abin da ya gani yana ɗauke da gurasa tsuntsaye suna bi suna tsatsada shi ko wanda yace shi abin da ya gani a nasa mafarkin gashi yana tatagiya ina matsar ruwan da zai riki zai zama giya daga inabi ko wani inabi to ko da suka faɗa wa annabi yusuf wannan bayani suka ce nabbi ina fi ta'wili sanar da mu fassara wannan mafarkin na. me yasa kuka kawo maganar fassarar mafarki gurin yusuf suka ce inna naraka minal muhsinin saboda muna ganin ka kana daga cikin mutane masu kyautata mu'amala da al'umma ko muna ga kana daga cikin mutane masu kyautata masaniya game da fassarar mafarki kana da kyakkyawar masaniya game da fassarar mafarki fassara mana mafarkin nan na ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya madaukakiya yana ambata mana cewa lokacin da sarkin masar da jama'ar da yake tare da su masu ba shi shawara suka tabbatar da zartar da shigar da annabi yusuf cikin kurkuku ba su yi wata wata ba sai suka kai shi kurkuku kuma aka yi kaci daidai lokacin da za a kai shi kurkuku akwai wasu suma da za a kai kurkukun samari guda biyu in dai cikin ma'aikatan gidan sarki da suka laifin da suka tantance haka ko kuma cikin jama'ar gari da su ma suke bauta a wani gari a wani gida ko ko kuma suke aiki a wani gida suke kai laifin da aka kawo su ƙarshe hukunci ya zartar da aka yi su kurkuku to a daidai wannan lokaci da aka kai su wato kurkukun in ma dai ko saboda wani laifi nasu a kanin da masu ko da sarki masarauta ko kuma da wani haka tunda ba mamaki ya iya kasancewa suna cikin wanda aka fuskanci suna tare da annabi a tattauna wannan da ake da abubuwan da ake yi su in ta su ne ba za ma a sashi a kurkuku ba saboda ba su ga abin da zai sa a sashi a kurkuku in dai ba zalunci ake so a yi irin wani za ka kowa fara zai ce dan me me yi? ita dan me ba za a hukunta ta ba in ma ba za a mata hukunci ba to shi a bashi haka to a ce to kai waɗannan ba a da ta da su ba in ma an sa Yusuf ba a sa cikin kurkuku ba da sauran matsala ko ina ce kasancewa haka ne ana kasance za ta mana zafin kai na samari a hada da su ko ko a'a da ma da nasu laifin aka yi sa'a kotun sarki da ta jama'a gari rana an gama yanke shari'ar su rana za su tafi kurkuku can ma gidan sarki sun zarta a yusuf da kurkuku sau da aka hau kurkuku a yau yusuf da waɗannan samari guda to bayan an kai su sai wannan zama da ya haɗa su a cikin kurkuku waɗanda suke cikin kurkuku nan samarin nan guda biyu da zama ya haɗa su da annabi yusuf sai suka ga alamomi suka fahimci hankali na annabi yusuf suka fahimci zarfin fahimta da ilimi tattare da annabi yusuf kuma iya zaman su da shi su ba su ga wani abu da su kuka da shi saboda haka da mafarki ya faru da kowane ɗaya daga cikinsu suka yi mafarki to sai suke faɗa wa annabi yusuf irin abin da suka gani a mafarki hira 'yan kurkuku iso iso an fahimta ko suke faɗa masa abin da suka gani a mafarki to cewar da aka yi قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل منه تأكل الطير منه نبئنا بتأويله to malamai suke cewa ma'ana ɗaya daga cikin malaman tafsiri eh, Muhammad Muhammad Muhammad muhammadu tsahir ibn ashur yake cewa abinda ya jawo wannan hirar ta annabi yusuf da 'yan kurkuku a game da abin da ya shafi mafarkin da suka yi ba wani abu ba ne face rashin labarin da za a yi tattaunawa da muhawara a kansa inda ana zaune gari da in ba a kurkuku kake ba galibi hirar an naɗa gwamna a gari kaza an cire shugaban karamar hukuma kaza an kai hari a guri kaza an yi kidnapping a guri kaza ko wannan hira za a ita ta yi ita ce mai gudanawa ita ce mai ɗauke hankali ba mafarkin wane da mafarkin wane to amma su da suke cikin kurkuku ba irin wannan labaran ba mai zuwa su ko ya faɗa musu abin da yake ciki a gari an da su can gefe guda ba su san mai gari ke ciki ba gari ba su san mai ke ciki ba wannan ya dawo idan kana so ku yi hira da abokinsa to kuma shi inda yake daban inda kake daban kuma an zo an haɗa ku inda ma kun yi kuruciya ne tare da gida ku hira ku ta da ka tuna sannan muna sakandaren nan kuwa ko sannan muka yi firamare malamin nan namu mai kaza kaza ko to ba ɗaya ba wani da ɗan abu da aka yi tare da za a tuno ba sabo da za a tattauna a to sai lalaban mai za a hira a kan to wannan yasa sai suke hiran mafarkin da suka yi suke faɗawa annabi yusuf wannan yake ga abin da ya gani a farkinsa wannan yake ga abin da ya gani a farkinsa sakamakon haka sai suka kyautata wa annabi yusuf zato da kuma abin da suka gani na fahimtar zaman su da shi ya fafi su ilimi ya fi su hankali ya fi su kirki in ma su rashin kirki suka aka kawo su daga zaman su da wannan suna fahimtar fa ba mutum banza ba kuma abin da suka gani a farkin nan da za su faɗa masa maiwa za su iya samun wani abu na amsa a gurinsa sau da haka sai suka dacewar su faɗa masa abin da suka gani a farkin su don neman ya masa fasara banda wannan sannan malam muhammad muhammadu fahir ibn asir yake cewa banda wannan kuma kasan wanda yake kurkuku kullum fatansa wani albishir na cewa ga ranar da zai fita to sai suke ga cewa tunda sun mafarki da mafarkin da suka yi bari su faɗa bawan Allah nan da suke tare ko wata gida a cikin mafarkin nan ma ta to kai ka kusa kusa kalamu suna nuna kai dab da fita kake tunda maganar wannan tatsar giyan nan ai shan giya ai ba na gama garin da yake bote, ina gidan sarki za a mai da ko ko ko a wanda da yake cewa ina yawo da gurasa da yana tsatsara to ta kila ka kusa fita tunda ne nan kurkuku wani tsuntsu ne zo ya ci abin da kusa a kanka ko ina ta ga abin ɗaura a kan maci to mai yiwa sa da za su samu wata amsa daga wajen annabi su a fasara mafarkin da take dan gaya musu wata magana za ta kwanta musu da hankali kuma da sun cewar mai yiwuwa sun kusa fita ma da mutum banda wannan kuma har wa yau sai hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya afkar da wannan mafarkin na suka yi suka gaya wa annabi yusuf da daga baya zai faɗa musu fassararsa saboda wannan abin ya zama sanadi da dalili na fita yusuf a nan gaba saboda ƙarshe su ba don ya musu wannan fassarar mafarkin ba zama ya haɗa su shi sun san shi ya san fassarar mafarki to da mafarkin da sarki ya yi a gari bayan fitar annabi yusuf na kurkuku da ba su tuna cewar akwai abu za su faɗa akan yusuf a zo a fito da shi ije wa sarki fassarar mafarkinsa an fahimta ku? to in duk ba waɗancan abubuwan ma wannan hikimar ta ubangiji ta zai fito da annabi yusuf ta tsara sababi da sanadi shine ya haifar da wannan suka yi mafarki suka ga dace su ga annabi yusuf abin da suka yi mafarki to sannan bayan wannan sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana koyar da mu labari ko wani sashi wani bangare na irin abin da ya gudana da annabi yusuf da abokan zamansa a cikin kurkuku tsawon lokacin da suke a ciki mana an ɗan wakto an ɗan tsakuro mana wani abu da ya gudana don a shekarun da suka yi da daɗewar da suka yi ba zai ba ce iya wannan abin ne ko ya faru a ciki an fahimta ko ma'ana wannan aya ta gaya mana wani abu mai mahimmanci da yake da alaƙa da hikimar da Allah yake da ita ta zai fito da annabi Yusuf nan gaba da ya faru da abokan zamansa a cikin kurkuku suka tattauna da shi sai ba su mafita saboda ƙarshe kuma wannan irin mafitar da suka samu da suka ji ana neman wanda ya santa suke faɗar akwai wanda wanda suka zaman kurkuku da shi ya san wannan in aka je wajen su za a samu sannan bayan haka wannan aya tana bayyana mana da ko tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala ya bayyanar wa da ɗan kurkuku nagartar bawansa annabi da haske cewa inna naraka min almuslimin mu mun ga kai kana daga cikin mutanen kirki kana daga cikin masu kyautar mu'amala a zaman nan da muke da kai muna jin daɗin zama da ba wani abin kyama to wannan daga cikin hikimar zaman waɗannan samari da annabi yusuf a kurkuku akwai gano nagartar da kirkin sau da in su laifi suka yi suka zo kurkuku yadda har suka fuskanci na da kirki to a gyara zama da mutanen kirki kirki ike sawa nagarta ike koyarwa an fahimta ko to wannan shi ne abin da waɗannan wannan waɗannan saƙonni su ne abin da wannan aya take sanar da mu bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce قال لا يأتيكما طعام نابقنا مما علمني ربي إني تركت ملة ربي لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da ambata mana cewa قال لا, يأتي لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون معنى wannan آية أتقيشي ألا Allah أنبتا من الشيوار cewa النبي يوسف yake da abokan zamansa cikin kurkuku babu wani abinci da zai zo gare ku babu wani abinci da zai iso gare ku da Allah zai azurta ku shi ta hanyar abincin da ake ba 'yan kurkuku ko ta dalilin abincin da 'yan uwan wanda suke cikin kurkuku suke kawo musu ko dai wani dalili a ce an yi baƙon wani wanda ya ziyarci 'yan kurkuku har ma ya je masu da abin da za su ci tun ma dai ko ta hanyar wa wannan abin ya zo arzikin Allah ne ibiyo ta hannun wani zuwa gare ku to babu wani abinci da zai zo muku cikin wannan kurkukun a tsawon zaman da za mu da ku tare da ni a tsawon zaman da za ku yi tare da ni da tsawon zaman da zan yi tare da ku face sai na sanar da ku bayani akan haƙiƙanin wannan abinci tun bai zo ba yau mun wani gari yan kurkuku abokan na taliya za a dafo mana in allah ya kai mu da azahar dafa duka ma za ko kuma wake da shinkafa za a yau a kawo mana tare da ba da shi ake ɗebo abincin daga sto ba ba shi ya tattara shi ba amma zai faɗa musu abin da zai waka ba wani abu da za ku ci a cikin wannan kurkuku a zaman ku da da ni da ku to face sai na labarta muku bayani a kansu tun kafin abincin wannan ke sannan kuma zalikuma waccan tambayar da kuka yi min ta fassara mafarkin ita ma zan sanar da ku bayani a zan fassara muku mafarkin da wannan bayanin da zan muku na abincin da zai zo muku da za ku ci tun bai zo ba da fassarar da zan muku ta mafarki da kuka faɗa mu mimma allama ni ina daga cikin abin da ubangijin da ya halicce ni ya halicce ku ya sanar da ba duba nake ba matsafi ba ne ba boka ba ne ilimin sanin wannan abin da zan faɗa muku wahayi ne daga Allah nake samun bayanin kuma ku ji ku kiyaye ni dinnan da kuke gani na zama ya haɗa da ku a kurkukun nan inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah na bar addinin mutanen da ba sa bautar wani Allah ma'ana da ba ni ban shige shi ba dan cikin sa bane to na bar inda ake gudanar da shi ma bare ya makanta min bare in shiga damu zama na cikin waɗanda ba su samu da addini ba yasa ake nema na in yi zina zama na cikin waɗanda ba su samu da addini ba yasa duk da hujja ta bayyana ban yi laifi ba aka ce sai an ɗaure ni to duk irin wannan abubuwan na ma ba cikin su bare in ci gaba da nan inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wahum bil akhirati hum kafirun kuma su kafarai ne game da al'amarin tashin alkiyama mutum za a tashi bayi za a abin da suka yi a musu kakayya ba su yadda da haka ba musu haka to ba na cikin tsarin tafiya dama ni ba ɗan cikin wannan tsarin ba ma'anar aya ta kulo mai faɗi Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka yana ambata mana cikin ita wannan aya mai girma cewar ina daga cikin alamomin annabtar annabi yusuf da aka bashi ina daga cikin mu'jizozi abubuwa gagara koyo da allah ya bayyanar da su ta hannun annabi yusuf don sanar da cewar shi annabi ne manzo daga cikin annabawansa da manzanninsa sanar da shi labarin abin da bayi 'yan kurkuku da zama ya haɗa shi da su za su ci tun kafin abin da za su cin bai zo gare su da ya zamanto wannan abin da Allah ya bayyana na mu'jiza da aya a hannun annabi Yusuf ya yi shige da kama da irin abin da Allah ya bayyanar da annabi Isa alaihi da a cikin surata ali imran aya ta 49 Allah yake cewa da mu wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin annabi isa yake cewa daga cikin abin da Allah ya bayyanar a hannuna na ayoyi dalilai da suke tabbatar da annabta ina ba ku labarin abin da kuka ci ban san san da kuka cin ba ba na gurin ka fito gari ka zo ce da kai a ah, wane yau kuma wake da shinkafa aka ci hadda nama naman ma na kaza ko kuma a ah, wane yau bayan awarar da aka ci hadda ta ajiya bayan ta ranar sai an ajiye da yamma kuma za a ƙara da wanda ka cin ka taho da shi a cikinka da wanda ba ka cin ka bar shi a gida ka aje duk sai baka bayanin kuma kai ka san baya nan san da ka je ka zuba abubuwan da ka zuba ko kuka yi abin da kuka to irin wannan abin da ya faru da annabi isa alaihi salam to shi ma annabi yusuf an ba shi irin wannan sun yi shige da kamance kamanceceniya ta mu'ujiza a dangane da wannan gaba da ake mana bayani a kai to haka shi ma annabi isa ya rika yi yake kuma gawa al'umma cewa a wannan abin da nake faɗa muku akwai kyakkyawar alama gamsashiya da take nuna gaskiyar abin nake faɗa muku da saƙon da zumku da shi in dai ku wanda za ku ba da gaskiya ne ku za ku bayar na gabatar muku da abin da ya kamata ya gamsar da ku ku yarda ku bi ni to shi ma nan annabi yusuf alaihi salam a zamansa na kurkuku da yake faɗa abokan zamansa a kurkuku cewar zai rika faɗa musu abin da zai zo gare su na abinci na arzikin Allah da isa na damu za su ci tun kafin ya zo gare su zai ba su bayani a kan kuma in ya zo za da abin da ya faɗa shi ne ya faru sannan bayan haka malamai suke cewa wannan bawa na Allah annabi Yusuf ya yi wannan gabatarwa da wannan bayani ga abokan zaman su suke kurkuku don wato ainihin ya samu dama a kan na su gamsu su nutsu da shi kan girman al'amarinsa da kuma nagartarsa da kuma abin da yake da shi da ba kowa yake da shi cikin bayan Allah ba zuwa gaba ya zama to abin zai gaya musu na imani da Allah su karɓa zuwa gaba abin zai gaya musu na watsi da kafirci su bashi su bashi saboda su ga naune yau ne na irin abin da yake tare da shi da waɗanda suke tare da su suke bauta wa ba da waɗanda suke bauta tare da su ba su kai na gamtarsa saboda haka wannan shi ne abin da ainihin ya faru da kuma irin bayan da wannan aya take mana sannan bayan haka annabi yusuf alaihi salam yi musu bayanin cewa duk wannan abin da suka zai yi na gabatar musu da abubuwa na mu'jiza ba tsafi ba ne ba surkulla ba ne allah ne yake sanar da shi shi kuma yake faɗa saboda haka kada su ɗauka wani abu ne daga irin abubuwan da aka san jama'a gari suna yi na wato tsafi da ire-iren waɗannan abubuwan to ba shi ba ba rufa'i da ba sannan bayan haka sanar da su cewar shi ba arne ba ne baya cikin waɗanda suka kafirce da Allah ko suka kafirce da abubuwar tashin kiyama su kan wani. bakon akai da ga kuma su ma ƙoƙarin yadda zai isa su akan wannan tsari amma da shi san inda ya sa ka bayan wannan sai abin da ayar take koyar da mu ayar tana sanar da mu cewa Allah ya yi bayanin ta don ta sanar da mu aya mu'jiza daga ayoyi ko mu'jizojin annabi yusuf alaihi salam a lokacin da allah ya aiko shi kai masa wahayin sakonni zuwa ga bayansa sannan wannan aya tana tana da mu addinin annabawan allah addinin ta bauta ga allah ne da ba da gaskiya da ranar lahira da kuma yin baran-baran da kafirci da kafirci sannan wannan aya tana sanar da mu Allah subhanahu wata'ala na sanar da annabawansa da masu masa biyayya ilimin abin da sauran bayan da ba su kai su ba ba su sani ba imma a matsayin mu'jiza don kana annabi daga annabawan Allah ko manzo daga manzanninsa imma don kayi riko da abin da Allah ya saukar manzanninsa suka koyar kana bibiya ta dalilin bibiyan nan sai ya kai wani mataki na ilimi da wato ainihin wannan tsoron Allah naka da bibiyar abin da ya saukar da bibiyar abin da annaba suka bayani shi zai baka damar kaiwa wannan gaba fattaqullah wa hukumullah ko ku faɗi tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku na'am eh wallahu bi kulli shay'in alim da haka Allah ba abin da bai sani ba So da haka in ya so sanar da bawon sa wani abu takura za ya kuma da shi sannan bayan ka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ آبَائِكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wata ba su millata ada aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay' ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ma'anar wannan aya a takaice Allah yana sanar da mu cewa bawansa annabi Yusuf cikin jawabin da yake wa 'yan uwan zamansa a kurkuku abokan zamansa cikin kurkuku ya faɗa musu cewar wata ba tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ni dinnan da kuke gani na ina da addinin da nake yi ina bibiyar irin abin da babanni na da suka haɗar da iyaye da kakanni da kakan baba suke kai wanda suka haɗar da annabi ibrahim mahaifin annabi ishaq shi kuma ishaq mahaifin annabi yaqub mahaifina saboda haka akan wannan turbar da suke kai a kanta nima nake kai wace irin turba ce mai takunsa ma kana lana an nushrika billahi min shai a tafiyar mu ta wannan addini na Allah da annabawansa bai dace da mu ba bai yiwuwa gare mu mai tarayya da Allah da wani abu cikin bauta to da ka addinin tsaftace bautar Allah addinin tace ibada ga Allah ne ذلك فضل الله علينا ذلك من فضل الله علينا وننا daga cikin wato baiwa ta Allah akan mu kyauta ce ta ubangiji izabe kai baka da dace ne daga Allah yi ka wato cikin bayin da suke bin sa ba cikin wanda suke saba mai to wannan daga cikin falalar Allah da i gare mu wa alannas kuma har wayo falala ce baiwa ce ga mutane da ya turo mu a matsayin annabawa cikin don a fitar da su daga duhun jahilci da bata zuwa ga hasken ilimi da shirya. wannan ma baiwa ce ga mutane walakin na aksaran nasi la yashkurun sai dai mafi yawancin mutane ba sa gode wa Allah akan ni'imomin ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah subhanahu wata'ala ina labarta mana a cikin ita wannan aya mai girma cewar yana daga cikin abin da annabi Yusuf ya gaya wa abokan zamansa cikin kurkuku cewar Allah mai girma da ɗaukaka ya yi masa baiwa ya yi shi annabi ya yi wa mahaifinsa baiwa ya sa shi manzo annabi yayi wa mahaifin mahaifinsa baiwa ya sa shi manzo annabi yayi wa mahaifin mahaifinsa baiwa annabi manzo daya ma daga cikin ulul azmi min rusul Ibrahim alaihi salam ma'ana ya yi musu tarifin kan. ya bayyana musu da waye shi ya faɗa masa matsayinsa ko su wannan yan kurkuku da yake zanta da su ya faɗi matsayinsa shi a zamansa da yake da su sannan bayan wannan na cewar Allah ya yi wa shi annabi Yusuf da iyayensa da kakanninsa baiwa ta yi su annabawa zaɓaɓɓun bayi masu biyayya ga Allah shi kuma yake gaya wa su waɗannan abokan zamansa a kurkuku ko ma sauran jama'a wanda ko biyun nan kuna ɗaya da kuna bi kuna wasu daga ciki kuna cikin waɗannan jama'a Allah ya so ku da rahama ya so ku da alkhairi ya nufe ku da nagarta da rabauta da ya wato ainihin manzanni suka rayu cikin da ya turo da annabawa suka rayu da saboda haka ni din nan abai wanda Allah ya yi kuma ya hukunta zama na tare da ku a kurkukun nan wani alkhairin ne Allah yake nufi da ku bayan wanda ya nufa da ni na annabta da ya bani da wahayi da yake to da haka da mu da ku ko da ni da ku duka cikin alkhairin Allah subhanahu wata'ala muke a wannan zamana ma'ana daga cikin irin kyautatawa da nagarta annabi Yusuf a zamansa da waɗannan 'yan kurkuku suna samun abin da ke kwantar musu da hankali daga wajensa da irin waɗannan maganganun mantar da kai suke a kurkuku kai ana gaya ma kai alkhairi ne ma ka zo ka haɗu da wanda zai haɗa ka da Allah ya gaya maka abubuwan kirki kaga daga nan sai zama to cewa rayuwarka ta sauya daga dagwalgwalo zuwa nagarta da abin da ya dace saboda haka wannan ina daga cikin abin da annabi yusuf yake faɗa musu a saƙon da wannan aya take sanar da mu kuma ya sanar da su cewa sai dai abin bakin ciki mafi yawancin mutane butulce wa ni'imomin Allah suke ba sa gode masa a kansu saboda haka ba kowa yake fahimtar ni'imar da Allah yi ba ta abin da ba da manzanni suka zo da shi damu da su ya tsaya ya fahimce su ya aiki ma an kuma yana kai abin da ke kishiyar wannan wannan cikin sa muke kace kace a zo makarantar islamiyya ko ta tahafiz da ake ko da alkur'ani na lagafa ta malam nawa ne kudin makarantar ta ku fakultis din gaba ɗaya nawa ake karɓa sai to kudin makarantar yaran dai dubu biyu ne a wata hudu da wata ukun karatun da watan hutu sannan kuma ɗan abin da ake biya na bta naira ɗari biyu ne ɗan abin da za a iya karɓa a gurinku kuma saboda jarraba ko na ba kaza yana ɗari uku ne duk ai a gama gaba ɗaya ta ɗari uniform kuma muna zuwa ne a gwada yaran a ga yadi nawa za su fi a je a yanko yadin sai a ɗanka kama daidai abin da kuɗin yadi ya kama da kuɗin ɗinki mu ba wani abu ma muke ɗorawa ba to algafa ta malam ba wani rage da za a yi haka ko ta ga yaran suna da yawa da zan kawo yara biyar zan kawo zan ba da kuɗin uku daga ciki dai inda ka gana kama kwastomomi ya ɗauka aiki ba duniyar ciki kake kai ba ke can kuma da zai je sai a gaya masa da kuɗin Ingilish, da na mas da na science da na geography da na waye gaba ɗaya total ɗinsu dubu arba'in kudin makarantarsu a ta za ka biya dubu tamanin mun bayi maka discount a cikin hakan da muka faɗa ma ko sai a yi total a magana sai a rasa magana cewar ana an tunkari miliyan ko miliyoyi a kudin makarantar ya'yan su da bai da wani kuma mu tsarin mu makarantar wani bai sai je wa ɗansa yanifon ba ko ya so littafi da wani guri komai ana yake siya sai ce to zai ba da tela ko eh, zai cike musu zai cike musu za su ba shi kai tela zai cike musu ko kuma shi to kawai ga ma ko su ce da shi ga tela in an biya kawo mana mu san ka biya sai mu ci gaba da hulɗa da sai kuma baka iya biya ba to a ƙara gaba sai ije da waɗanta abin successfully na fiya lau a yi a ba za ka tsakanin ku. ba amma wannan islamiyyar da za a koya ɗansa ƙur'ani a koya masa hadisi a koya masa fikihu a koya masa firar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ana ta ciki ka kare shi akan abin da zai bayar in kuma ma bai yi wannan da su ba ya yarda eh za a yi haka shi kenan in ya biya biyan farko to sai dai ka kora yaran idan ya ciji ya ki biya sai da kakuro na wasu adadi yana ba su ishe sauran zai cika daga baya haka ake ga abin da yake wanda yake baiwa ta Allah da ni'imar ka samu wanda zai nuna wa ɗanka Allah wanda zai kusanta shi da Allah wanda zai nuna masa girma da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan tarbiyyar da zai rika ganin girmanka da kimarka da kimar mahaifiyarsa da ɗan uwan iyayensa da makota a zauna da shi lafiya a gari a to wannan ina daga cikin mutuncin bayan ga Allah subhanahu wata'ala kuma shi ke jawa muke ta ganin abin da muke gani ɗanka bai iya komai ba daga lissafi na yadda za a yi a mai kuɗi da dabarun yadda ake samun kuɗi na wayewa na zamani ko sun saba da dokar Allah sai kuma gana dabarun yadda zai yi ya wani sai a zo a waye gari abu ya zama matsala Sai ma uba ne ma kallon ba gida ji baka waye kuma kai ka biya kuɗin makaranta duk kome da ku sai kake ɗaukar sa za ka kai shi ka ɗauko shi ka dade shi amma yana nan kallon kara dukkan Allah ya kiyaye sai abinda wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu bayanin dangantakar annabi yusuf alaihi salam shine yusuf dan yaqub yaqub dan ishaq ishaq dan ibrahim واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب شيكم شين يوسف هناك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم wannan aya ta sanar da mu sannan bayan haka wannan aya ta sanar da mu cewar tarayya da Allah bai cikin addinin annabawan Allah da mai da mabiyansu ba sa san tsarin hada Allah da wani cikin bauta sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu bayani akan falala Allah ga annabawa da ya zaɓe su isan ya su fiyayyin bayin. sannan wannan aya tana sanar da mu masu gode wa Allah akan ni'imominsa da yawaitar masu butulce masa akan ni'imomin Allah ka samu cikin masu gode maka akan ni'imominka ka kiyashe mu zama wa cikin masu butulce maka da kafirce maka wannan shine abin da ya sauka na karatun mu ne abin da muka yi da Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah iya yi mana Assalamu na Eh. da yake cewa wasu na cewa mutum ya zo yana cewa mun yi kaza mun yi kaza ba kyau yana shi shi kadai ai sufa ce ta ubangiji shine a cikin ayoyi za ka jina wani inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan ambato na kwarai alqur'ani kuma mu za mu kare shi ko mu ne masu kare shi da ba shi tsaro Allah yana faɗa sai ka wasu adadi ne na ayat don in nuna girmansu da matsayin ita to sun ce Allah ne yake haka idan bayi suka yi haka sun yi ba daidai ba sun kwaikwayi Allah ya za su haka su sun kai girman Allah ne a akwai bambanci da Allah ce inna na zalna zikira wa inna lahu lahafizun da kuma sarki ya ce mu ne muka yi muku wannan gada an fahimta ko daga yana ya samu abin da ya gada daga abin da Allah ya bashi daga yana ya samu damar ya gada da tattauna yadda za a yi a san yadda za a yi ta daga basirar da Allah ya bashi ina ya samu damar mataimakan da za a samu a yi wannan abubuwan agaji daga Allah ya karfafe shi da masu ba da shawara da taimakawa a yi abin da za a yi da ka in ya ce mu makai kaza a irin nasa matsayin na bawa a abin da yake iya yi shi ne yake faɗar mun yi kaza ko mun ce kaza a fahimci wannan amma in faɗa'i a ta salo na mai jin kansa da girman kai da nuna isa to sai ce wannan ba daidai ba haka da bai kyauta ba saboda ubangiji bai buƙatar bayi su girman kai ba ma yayi da mai girman kai shi za ka in wannan ne ta ce eh ba daidai ba ne saboda ka ya danganta da waye ya faɗa ya ya faɗa akan me ya faɗa an fahimta shi zai nuna a kuskurantar da shi ko a ce bai kuskure amma bayi a tsakankanin su a mu'amala su yau da kullum in ka ce mu muka kaza wani lokaci ma da ake faɗar haka ana faɗa ne don sakayawa kada ta da bari an fahimta ko an yi wani abu da zai amfani jama'a amma an sa ko wasu ba so suke ba amma in suka ji kai kai kaɗai kada ki kirje kai to za a lalata abin za a kama ana su ce ai mu maka yi to karanta permission saka kana taɓa ca za su maka ko to duk akwai waɗannan abubuwan da suke yawa Thank you. yake cewa cewar Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya kadaita da sanin gaib to wani yazo yake kaza zai faru ko kasancewarsa shedani ko kasancewarsa wanda yake amfani da wasu abubuwa da Allah ya wanzar a ban ƙasa na alamomi da ake iya fahimta abu kaza zai faru ya faɗi cewa kaza zai faru kamar da astronomers suke yi eh astronomist zai cewa misali Allah ya kai mu wayewar garin gobe za a samu kaɗawa iska ko kuma sanyi a ma'auni na kaza ko zafi a ma'auni na kaza bisa wasu alamomi da Allah yake wanzarwa a ban kasa da ake iya fahimtar haka daga suna faɗa wani abu lokacin faruwar ta su bai ba kuma lokacin ya a gai hakan ta faru ya wannan wannan baya cikin sanin gaibi an fahimta ko ba a cikin salon gari su manna da suke wani suna amfani da kamar kai yanzu ka ga hadari wanda galibi kowa ya fi sani shi ka ai wani hadarin da alamar sa za mu sha ruwa kuma a tsafka muku ruwa ba gaiba ba ka sani ba Allah bai da kai zai ruwa ba wanda kai ce ka ai wannan in ruwan da yake ce kai ba san san da zai dauke ba sai kuma ko ga iska hu kankace ne wannan ba ma hadari ashe iska ta zai kamar da bakin ƙwarya hakkin ta ruwa ne kamar da bakin ƙwarya ko su da ka wannan sai kin cewar ka iya dacewa ka iya kuskure dacewa ka ba shi kin ka san gairu ba kuskure ka ba shi kin ba ka da ilimi ba an fahimta tunda a wasu abubuwan da kai wannan amfani da ilimin naka ka dace ka faɗa abin da yake daidai a wasu lokutan kuma kana iya kuskure saboda kai ba Allah ba ba komai ya sanar da kai ba kuma in ma ya sanar da kai wani abu ba gagara zai bai sauya abin daga kan abin da ka sani yi sabanin abin da ka sani sau da shi yake da iko akan komai an fahimta ku? wannan shi ne abin da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk